Lafiya ƙalau. Ya mai gida? Wallahi lafiya ƙalau ya su mama. Gaskiya yaya abun da kike ba kya kyautawa bai dace da ke ba. Ye! Wato shi ne kika yi wutar taki tun daga gida? Saboda ki zo ki faɗa min abin da nake ba daidai ba ne ba? Eh? To sanni yayata. Ni na haƙura da girman na ban miki, bari in zauna ƙasa sai ki min faɗa. Yi min faɗa yadda ranki yake so. Ai gaskiya nake gaya miki kin gani wanki ce. baki. Ke bari ki ji in gaya miki. Ni ba zan taɓa ɗaukar ƙarƙasƙancin namiji ba ji in gaya miki ba wani namiji da ya isa ya juya ni ji in gaya miki duk kuma girman sa Kin gane ko? Ki fita daga ido na rufe. Matsalan ki ke idan kika tashi yin abunki ba kya ragarwa kowa kan mai uwa da wabi kike yi. Wallahi zan zane ki a ciki tashi ki fita. Tashi. Wallahi zan zane miki cikin ki a ciki tashi ki fita. guda nawa ma kike rona gibi duniya a hankali guda nawa ma kike zan zo in same ki har gidan ne a gaban maman zan zane miki jikinki da kya kuma zuwa nan gidan ki zo ki ga yamin babu da ki ga yanda zan miki a cikin gidan kin tafi ko ruwa biki shi Malama Zara'u ban zo gurin ki ba sai da na tabbatar da kunnuwa na abubuwa na nagarta daga gare ki mace ce mai tarbiyya mace ce mai hankali mace ce 'yar asali mm. ni wa'annan abubuwan nagarta su nake nema don haka kuma kin san inda na samu labarin ki ba zan samu labari na kanzan kurege ba don haka sai na kawo kaina ga na amana a gurin ki yadda ki kawai nake nema to kin ji ba duk kuma wani labarin shi na gaya masa ya ji ya gani zai iya ina ganin malam eh. mukyale zarago ba ta yi na amdan ba a ba haka bane ba hmm. tana da kunya ne ni a hakan ma na gode da kika ba mu aran lokacin ki har kika yadda kika tsaya kika ji gwalagwalan kalamai na yi haƙuri da takura miki da ni? amma na ji daɗi na gode da kika karɓe mu allobi bibi muka ma tsaya da ke muka hira Alhaji ba wai haka bane ba. Zuciyata ce tana cike da farin ciki kala-kala. Da kuma na daɗe ina jiran wannan ranar da za ta zo min. Saboda na daɗe ina son in samu wanda zai zo ya ce yana so tsakani da Allah. Saboda duk waɗanda suke zuwa wajena ana bin su ana ziga su da wasu irin maganganu. To kai ma ina tsoron kar a bi ka da irin wannan maganganu ka sauya ra'ayi a kaina. A'a. A'a, ki dakata daga nan gurin. Me kike so ki ƙara samu? Kina so ki ce da ni Allah ya baki ‘ya'ya kuma ya karbi a fuska. Sannan kin auri maza biyu sun rasu. To, menene wannan jarabawar ki ce kowa akwai irin ibtila'i da kuma jarabawa da Allah yake gwada shi fatan mu Allah ya sa mu ci jarabawa amma ni maganganu ga duk abin da nake so babu na gaya miki naji naji naji maganganu a kanki da labarinki sahihai wanda babu tantama a ciki babu ƙarya ko kuma ƙanzan kuregi kuma kin san inda na ji wannan labaran naki ba za a yi min ƙarya ba ko kuma a cusa min ra'ayi ni naga ina so ni naga ina neman 'yar usuli mai tarbiyya mai hankali kamar ki na gode da amsar gayyatar nan da kike abokina ka samu karbuwa ba haba to ka batta ta faɗa mana da kanta ga bar dai in jira ka a mota Zara ina ga kina jin kunyar malam Abbas inda larabci kike so ne sai ni biki ko ba. zamani wato Karimatu kina bani mamaki ni na rasa wace hanya zan fahimtar da ke na rasa wace hanya zan miki bayani wannan ɗin tsari ne dan Allah dan annabi ni fa dan Allah malam ka gani ni fa na farga na gama fa gane inda ka saka alƙiblar ka fa ba fa yarinya bace ni na farga fa na san komai saboda Allah akan me haka kawai ka ringa eh, nema ka sa mu ringa raba abu ɗaya biyu kinga da Allah saurara da Allah yanzu tsakaninki da Allah saboda kawai abokina shi hankalinsa bai kai kai ba na gano masa abin da idan ya ƙara zai samu nutsuwa ya samu zaman lafiya na ba da shawara a yi aure kuma muna ta fafutuka yadda auren nan zai yi a kan shi shi kenan sai ki zo ki riga ganin kamar wani wani wani wani dukunkunan dukunkunan awa ake dama ai abokin barawo barawo ne shi abokin ka hango wa nutsuwa na tabbatar da cewa kai ma kana buƙatar nutsuwa saboda haka ni kawai ban yadda ba kawai na riga na gane manufarka baki yadda a yi auren ba eh, to ke ne me haɗin ki da shi na gaya miki harkar nan ni ba a kaina take ba karima saboda Allah muna zaman lafiya da daɗi da ba daɗi mai da yajin nan da kake kawo min na haƙura haka nake zaman rayuwa ɗan ƙarshen nan ina jiwo a makota ma bana tayar maka da hankali ka ba da mai da yaji dai shi ma arziki ne wanda ita rayuwa da yake gani akwai abin da zai sa ka zauna akwai abin da zai sa ka fita wallahi dai ka bi a hankali saboda kada ka je ka janyo kanka kitso da kwarkwata eh, to ai shikenan ni na ratse da Allah ko da jiki na kunnuwa ne ba zan taba amincewa da wannan busar sarewar da kake min ba ni ma ai na fahimce ki shi yasa na adana kalamai Ba ruwa na da wani tsaya ina damun kai na wai sai na ta karkare na miki bayani da zaki fahimta domin ba fahimta zaki ba kuma ma haka kawai ka adana kalaman naka yafi maka sauki Kai amma fa sun yi kyau. Amma fa ni wani zubin kana bani mamaki. Da na yi kuma? To ai abin naka ne sai ka ce mai aljanu. To. Me yasa kike ce haka? Ai abin naka ne da mamaki. Kamar da ma ka san ina buƙatar wa'annan kayan. Dama akwai wani biki da zamu je na kecire ne. Bikin Sadiya 'yar gidan Hajara. kuma da maɗazi Bilkisu ta zo gidan nan ta kawo min atamfofin ta ce min dubu goma sha biyar biyar amma sai na ce mata tafi da su na san ba za ka siya ba shi sa ma na ce mata ba zan <laughs> wato a duniya babu abin da ya fi soyayya da zaman lafiya daɗi a duk lokacin da na tuna irin yadda kike ta rairaya ta sai in ga cewar kin fi karfin in saya miki duk wata haja da nake ganin za ta iya sa ki walwala jin daɗi annashuwa da haiba kin san cewar da na shiga shagon sai da kayayyakin nan guda ɗaya ne ni ya sa miki amma da na tuna wata tarairaya ta da kike yi da irin so da kike zuba min shi a fili zalla ban san lokacin da na ce kai ka mun guda biyar ba waccan da kike magana dubu sha biyar wannan dubu talatin da bibi na saye su talatin da biyu ce za a sha wanka <laughs> duk ma ba wannan ba ga cika makin kyan wow ga sarƙar kinkin nan da ya duba suke gani kai thank you na gode sosai kai amma sun yi kyau a ni ai ba na wasa ba ne na iya zaɓe hmm. ban san ma da wani irin wannan zan gode maka ba Amma Alhaji wannan za su kai ɗari da hamsin ko? A'a wannan kuma ai sai ki duba ki ga karan nawa ne. Hmm? A sun kyau. Za a sha wanka Alhaji na. A a a a ni na san cewar idan matata ta saka wannan ta gidan biki. domin ba ki wasa ba ba ya ki dawo da su ba sai sun sace. Na san sai na fi kowa kyau a lajina. Aha. Ah. Aha. Wallahi. Wai kin dafa ruwan zafi kuwa? dan samu dan shashai hmm, akwai bari in kawo maka yawwa <laughs> nan kaddama mutum binne eh, kin kawo ma Allah ya ba da dama Ma aure sama da daya yawwa alhamdulillah alhamdulillah <laughs> kin iya amfani da ganyen shayi <laughs> hmm. wani hanzari ba gudu ba dama ina son mi wata magana muhimmiya tare da ke kawai lokacin natsuwarki nake nema su kuma na tabbatar cewa yanzu ne lokacin da za mu yi ta to ina jin ka yawwa to alhamdulillah wato kin san ita rayuwa wata aba ce mai wahala a duk lokacin da Allah ya ɗaga likafarka ya rufa maka asiri to ya kamata ka dinga duba kuma waɗanda suke da rangwamen gata wanda ba su kai ka ba ko kuma waɗanda suke cikin wahala yaya za a yi ka taimaka musu to um, wato wata bazawara ce muka haɗu da ita wadda take cikin ƙangin wahala marainiya ce kuma ga mijinta ya rasu ya batta cikin wani matsanancin rayuwa abincin da za su ci yake gagararsu matsala da ta rayuwa shine nake neman hanyar da zan taimaka mata cikin yadda Allah Allah sarki to dama ina da wasu 'yan mokara zan ɗan lallabo mata tunda gashi na samu sababbi <laughs> ba irin wannan taimakon nake magana ba ina maganar me zai hana kawo ta gidan nan at least an taimaka wa rayuwata aure ta aure Hajiya ba da hankali ne? Ba ni da shi. Wannan ne ba so daga magana? Zancen banza zancen wofi. Dama zaunar da ni a nan da kake yi magana dama da zaka faɗa min kenan kake ta faman ɓata min lokaci to idan kana tunanin yin aure a cikin gidan nan ka canza tunani don wallahi ba zai yiwu ba haba dan Allah kina kai kina gani har cikin kaci na ba haba dan Allah dan annabi daga daga kishiya ba hmm ya ka kare da gidanka ma butulu ba ruwana da wata halin da wata 'yar iskar karuwa take ciki ni kaina na sani da je can ta karata umma mutuwa za ta mutu wajen Allah mai zafi ne ne baki da hankali ne ko kome ba ni da shi ban da shi shine ka siyo min wa'annan banzayen kayan ni zaka damfara to ga kayan ka nan yanzu fi sabilillahi dan an ji an dauko ta ke yanzu kin fi karbin ki shiga irin yanayin da kike ciki idan aka taimaka miki ba duk ba wani abu bane ba ciwon ya mace aka ce na ya mace ne yayi hai hai kin san Allah kin san Allah wallahi baki isa ki hana ba duk abin da Allah yi annabi sai dai ya ceto na rantse duk matar da ka kawo cikin gidan nan a matsayin matar ka ko me kenan kike nufi da wani haka kashe ta zan yi har lahira hajiya kware ma kuwa hajiya hajiyan fa kai amma da mamaki to kaga ni ina ganin saurin saki a wajen ka bai taso ba saboda kana sakinta jama'a za su zarge ka cewa dan za ka yi aure ne tana ganin mutunci na mu je ni na san me zan gaya mata ka yi hakuri ka ba ta wannan damar ka yi hakuri ka yi hakuri ka ba ta wannan damar mu je balakum sai ke tunawa na san zaki mamakin zo amma ba fitina ce ta da da mu ba ba kuma wani tashin hankali bane ba a matsayina na aminin mijinki na zo ne saboda mu dan tattauna akan yan abubuwan da suke faruwa ni ina ganin wannan abin da yake faruwa ba abu ne da zaki bata rai ta da hankalinki har ya zamanto ana dan tsuguna tashi wannan ba daidai bane ba ko ba gaskiya ba saboda ita wannan rayuwar da yake gani duk lokacin da aka ce mutum zai kara aure ba wai zai ƙara bane ba don ya bakanta miki ko don wani huce haushi a kanki gashi nan duk unguwan nan tamu ba mutumin da yake ban matarsa irin shi ko ba gaskiya ba wannan gaskiya ne na gaya mata yi to saboda haka ni amfanin zuwa na kamar yadda Allah ya umarce mu cewar ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar ita tunatarwa mumini fa kawai take amfana saboda haka ina fatan wannan zuwa namu da wannan tattaunawa da zami mu tunatar da ke ki aje dukkanin wasu makamai da kika yi tanadi domin yakar wannan al'amari da Allah da annabi ki aje su domin shi wannan aure da wannan amini nawa yake so yi aure ne na jihadi aure ne wanda zai taimaki baiwar Allah nan wallahi yarinya ce a cikin matsala wanda idan aka yi auren nan ceto rayuwarta za a yi daga cikin kangi da kuncin rayuwa da take ciki wannan shine dalilin hujjan yin auren nan namu ko ba gaskiya ba wannan gaskiya ne kuma kuma kuma Allah gafarta ani cewa ne gyara wata ta shigo hmm? ba cewa ne a'a fita wata za ta shigo ba fi sabilillahi wannan abin na fa gaya maka tun farko wallahi yarinyar nan saboda mani tausayi da kuma ma in na kalle ta wallahi kama ma suke yi wallahi kamar kanwata to kuma dai harkan nan gaba ɗaya in muka koma ta a addinance ma abin da Allah ya umarce mu cikin ayoyin alkur'ani mai girma babu inda Allah ma ya fara cewa a auri mace kwaya ɗaya umartan mu aka yi mu fara da biyu ko uku ko hudu matuƙar za mu yi adalci a sadaqallahu azim ai ka gama magana to ni tun muna yara rabon da in ga aboki mai adalcin wannan abokin nawa wallahi ni gaskiya ba ce miki akwai wanda ya fi shi ba saboda haka zai zauna da ke gashi tun kafin ta zo yana mata kallon ma kamar kanwaki kin ga wannan kalmomi ne da hange na cewar zai yi adalci saboda haka Allah da annabi muna kiranki da ki dubi Allah ki ji tsoron Allah wannan abu ki bari a yi shi a zauna lafiya da Allah kuma ki yi haƙuri. Um, Allah a shek malam sa'idu baran kama ruwa tun ɗazu kana ta fama zuba surutu baka sha ruwa ba baran jin kawo maka. Malam Sa'idu aikin kafa ya yi kyau ka yi kokari ka gaba matan nan kalli ka ga ji gaba ɗin jikin ta yi la'asar ya sanyi bari in gaya ma ko ba yau ba hmm. idan ka ga mutum ya yi kololuwa a matsayin ɗan iska hmm. ko mara kunya hmm. to jawo masa ayar Allah idan jikinsa zai sanyi ya mutu in dai mutumin da su raguwar karɓar imani da kuma eh, nasarar ribar rayuwa musamman kuma in ya iya jera hausa kamar ka <laughs> Ah, ai nan din ma ba ga da muka zo tana ta zare-zaren idanu ba. To da naga ta fara sakowa da ta isa kowa. Wato akwai lafiyayyin hadisai a aje. Sannan ina da kuma ka san su irin wannan matan sai ka tanadi da wasu larabcin. Wani larabcin ma za ga yanda zaka ci yanda zaka ci naman kaza ake magana. Amma sai ka juya shi a matsayin kamar wani tarihi ne wanda wata wani al'amari ya faru. wani za a mayan ma shawara ki ba san me nake yi ba wani ma eh, ai mijinki a wajen yaban keke mutumin da nake zazzage shi da masifa kullum shine zai bayyana wani a gaban mutane a san me zan muku amma hmm, Kishin da yaushe karka gashi gashi ma gaskiya wuri yake Body! Body! Ni za ku zo ku gaya ni wai ma ɗa bala ku. mahaifina kaf garin nan ba wanda bai san shi ba malam malam faruk ba wanda bai san shi ba ga kuɗi ga malinta kuma har ya mutu matarsa guda ɗaya ce ni shi bai san ma ɗaba lakun ɗin ba wannan wani tsari ne wani abu na rantsa da Allah watakil na sa halbe daga ciki ina gaya maka wannan matar ina gaya maka wannan matar me ya hana ku karasa fa in kiftun Allah ta adadu fa wahidatu wallahi ba ta da imani kaga wannan abu wannan abun ni ya fara bani tsoro anya kai wayo Allah na to na ga wanda zai ƙara zuwa gidan ne ya fake min da addini ni ma da ilimi na ka san yadda zaka yi wallahi ka san yadda zaka yi ma haɗu kar kai ma haka malam sa'idu kar kai mun haka malam sa'idu kar kai wayo Allah wayo assalamu alaikum alaikum labari aka bani cewa baka iya yin azumi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 mashaƙinsa ne